Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'ar, Masi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsin. Yau take rana kodago ta duniya ranar da ake jawo hankalin masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi jin daɗin ma'aikata. For the past one year and five months or four months muna kallon kuɗi to from 30 40 50 60 da dama ma'aikata sun ji ciwo wayansu an kashe su akan ake bisa ga wannan insecurity da ta faru a kasa muna da rahotanni bayan labarai salihu garba zai shigo da shirin da rashin tayi kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nukiliya wanda zai zama na shida kenan. Zan kuma gaya maka bana tsammanin shugaban ƙasar China wanda mutum ne da ake mutuntawa zai murna shi ma. abinda Trump ya faɗa game da Xi Jinping kenan a wata hirar da aka yi da shi jiya Lahadi a shirin First Nation na gidan talabijin ɗin CBS. da aka tambaye shi ko ma'anar ransa zai bacin da sake gwada makamin nukiliyar koriya ta arewar na nufin idan aka sake zai ɗau matakin soji kan gwamnatin shugaban koriya ta arewa kim jong-un sai trump ya ce ban wato ban sani ba bari dai mu gani komai na iya faruwa ni kawai ban san a san abin da ke ta koriya ta arewa wadda ke ƙoƙarin ƙirƙiro makami mai linzami mai dogon zango wanda zai iya dara amurka daga nisan kilomita dubu tara ta yi wani sabon gwaji na makami mai linzami shekaran jiya asabar to amma koriya ta arewa wato koriya ta kudu ta ce wannan karan gwajin ma bai yi nasara ba rahotannin kafafen labaran turkiya na cewa an harbe wani dan iran mai shahararren gidan talabijin na harshen farsi a birnin istanbul tare da wani mutum shekaran jiya asabar aka bindige sa'id karimen mai kamfanin gem tv ɗaya mutumin da aka kashe ɗin kuma an bayyana cewa mai harkar kasuwanci ne da shi har yanzu ba a san dalilin kashe su ba gidan talabijin ɗin na gem tv wanda ke dubai yakan fassara wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa ne na harshen turkiya zuwa harshen fasi sannan ya yada zuwa ƙasar ta iran ƙasar iran ta sha sukar gidan talabijin ɗin na gem tv da wasu gidajen talabijin makamantan waɗannan da take zargin su da yunkurin yada al'adun yamma a kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗa jiya Lahadi cewa gwamnatinsa ta yi matuƙar baƙin cikin ganin wani faifan bidiyo na nuna sojojin Amurka na gudanar da harkokin soji tare da mayakan kurdawan Siriya waɗanda turkiya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda. amma kuma amurka ke ganin su ne suka fi shahara wajen yaƙi da isis a makon jiya sojojin turkiya suka kaddamar da hare-haren jiragen sama kan dakarun kurdawan ƙasar siriya na ypg waɗanda turkiya ke ganin su ne reshen siriya na ƙungiyar ma'aikata na eh, wato yankin kurdawa wadda ta shafi shekaru fiye da talatin tana yaƙi da ita a ƙoƙarin ƙwace kudu maso gabashin turkiya amurka ta yi allah wadai da hare-haren na turkiya waɗanda ta ce bai samu amincewar sojojin gamayya da amurka ke jagoranta ba waɗanda kuma wato wanda kuma ya kai ga mutuwar abinda ta kira wasu dakarun da muke hulɗa da su bayan harin na turkiya sai amurka ta aika da motocin soji ɗauke da tutar amurka zuwa bangaren Siriya don su yi sintiri da dakarun YPG waɗanda ga dukkan alamu an yi hakan ne don kauda tashe-tashen hankula nan gaba. jiya lahadi fada shugaban ƙasa amurka ta white house ta kare gayyata da ta yi ma shugaban philippines zuwa washington da tana mai cewa buƙatar ƙara jaddada haɗin kai na yankin asiya wajen fuskantar barazanar kin sojin koriya ta arewa da ke karuwa ta zata duk wata damuwa game da mummunan matakin da shugaba rodrigo duterte ke ɗauka kan masu safarar kwaya a halin yanzu babu wani abu da ƙasar nan ke fuskanta da kuma yankin asiya ke fuskanta da ya wuce abin da ke faruwa koriya ta arewa a cewar shugaban ma'aikata na fada white house ryan fabrus a wata hira da abc ya ƙara da cewa ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne mutumin da mutanen da mun so da sun wuce haka a ƙasarsu duk wannan ba shi ba ne ya kamata manufarmu ta zo ɗaya kan batun koriya ta arewa kalaman na fabrus sun zo ne kwana ɗaya bayan da fada white house sai sanarwar gayyata duterte ɗin kuma 'yan sa'o'i bayan da wani mai magana da yawon shugaban ƙasar philippines ya ce trump ya gaya mace ta wato ya gaya ma Duterte din ta wayar tarho cewa yana sha'awar su kulla dangantaka ta kwarai. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotanninmu a kan batun ranar kodago ta duniya daga jihar borno inda ƙungiyar ƙwadago ta jihar ta bayyana cewa kimanin ma'aikata dubu ɗaya suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram wakilin haruna dauda biyu na da ci gaban rahoton shugaban kungiyar kwada gonar jihar borno comrade tatus ali abana ya ce fiye da ma'aikata dubu ɗaya ne suka rasa rayukansu a jihar borno sakamakon wannan rikici na 'yan kungiyar boko haram shugaban ya dai bayyana hakan ne a wata hira da gidan rediyon murya amurka a garin maiduguri kan ranar ma'aikata da majalisar ɗinkin duniya ta ware da ake bukukuwan a yau comrade tatus abana ya ce ma'aikata da dama sun rasa rayukansu musamman ma malamai da ya ce su kaɗai adadin su ya kai kimanin ɗari biyar da ma'aikatan jinya da ma wasu dai ma'aikatan da suka kasance a 'yan kungiyar kwadagon da ya ce za su kuma gudanar da wannan biki aikin ne don jimami da kuma tuna waɗannan mutanen sannan su gudanar da alwoyin nema masu gafara. Da dama ma'aikata sun ji ciwo wayansu an kashe su akan ake bisa ga wannan insecurity da ta faru a kasa da dama. Wato a misali a wajen masu kwaiswa malami makarantu da primary da secondary da ko a tachar institution sun ji ciwo wayansu kuma an kashe su da dama akwai kuma da ma'aikata man da suna aiki a cikin sakatariya da yawa an ji mishi ciwo wayansu akan aikin su wayansu suna gida wayansu a jeji noma banda haka kuma akwai yan asibiti wanda suna wajen aiki kuma wanda an, an, an kokone wajen aikinsu kuma an kakashe su da dama a shekara ɗaya kamar a, a, a, a teachers ya kai kusan 500 da yawa da ma'aikata da su federal sun mutu a cikin wani abun oh, an kashe su a ciki sun fi kusan dubu daya an Kari ya batun kamar hakkin ma'aikata a jihar borno ana samun yadda ya kamata ko kuma akwai har yanzu dan bashi da kuke bin ita gwamnati akwai gwamnati inda ta yi kokore a ciki amma akwai inda kuma gwamnati ta kasa misali har yanzu muna bi gwamnati a 18,000 minimum wage na arias state na uh, wata daya ya kai 400 million plus kuma dole za mu bi wani haki akwai wayansu kuɗaɗe na wanda suka bar aki kuɗi salama da suke nema har yanzu dai muna bi gwamnati har yanzu akwai kuɗaɗen da kuɗin salama da gwamnati ba su biya ba kullum muna kira dai akan wayannan abubuwa muna nuna damuwa mu akan rashin biya kuɗi mutane salama ɗin nan da suka bar aiki musamman iyayenmu da suka koyar mana su suka sa muka samu wannan matsayi so ya kamata ina mika kuka na gwamnati borno ya biya hakinsu dun wannan hakinsu ne ba wai arfama ba ne suka yi ritaya ko kuma wayanda suka yi ritaya musamman akan wannan biometric wato an samu wannan biometric ya kusa wata goma sha daya har yanzu ba a karasar ba akwai ma'aikatan da ba su samu albashinsu ba akwai ma'aikatan da kuma a riga an kalmala abubuwa bincike a kansu kuma ba a soma biyansu ba wani wata tara wani wata takwas haka daban-daban damuwan wannan abun ya dame mu in gwamnati bai yi abu kai ba za mu taking position wato za mu tsaya yadda za mu kwashe haki na wayana mutane kamar wani hanyoyi za ku bi don kwato mutanen haki eh akwai hanyoyi da yawa da za mu ɗauka na ɗaya in gwamnati bai yi wani abu ba kaga ba za mu ce a rufe wannan biometric din ba don ka rufe inda mutane ba su samu ba wato akwai abin da muna faɗa a hausa a, a turanci cewa an injury to one is an injury to all in ya kai hari din gaskiya in ma rufe garin za mu rufe za mu gaya ma ma'aikata su zauna a gida banda fita shugaban kungiyar kwari na jihar borno kuma tatus ali abana kenan ke bayani game da wannan ranar ma'aikata da ma irin kalubalen da ma'aikata suka fuskanta a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a jihar nasarawa kuma ma'aikata sun bayyana cewa ba su da dalilin farin ciki saboda rashin biyan su cikakken albashi na watanni da dama a cikin hirarsu ta wayar tarho da wakiliyarmu zainab babaji shugaban kungiyar ma'aikatan jihar abdullahi adeka ya bayyana halin da ma'aikata ke ciki ma'aikaci a Nasarawa state ko civil servant watan su biyar kenan ba biyan su. Kamar waɗanne ma'aikata ne ko civil servant? Ma'aikatan da suke aiki a offices na MDAs abin da ya shafi su office all the ministries in Nasarawa state about all other workers kamar judiciary, health workers, university, polytechnic ana biyan su a kwendi kuma full salary na 100%. Kama local government for the past one year and five months yanzu or four months muna karbin kuɗi in percentage ranges from 30, 40, 50, 60. Pension da mutum da ya ana biyan shi pension sai an zo daga baya yanzu ana biyan shi a percentage gratuity ba biya ba nan ya fi shekara biyar ba mu yi murna da wannan shekarar na celebration na maybe ba dukkan mu kuma mu fito a bakakin kaya mu nuna bakin cikin mu na yaran mu biyun da suka mutu ma nan da ba da jimawa ba mu wannan kukan namu ba duba ba za mu fito mu da kwarkwata mu yi wani strike da ake kira modern strike wanda ya fi karfin da muka taɓa yi a nasarawa state. Ita ma wata ma'aikaciyar ƙaramar hukuma a jihar Nasarawa da ta buƙaci sakaye sunanta ta ce suna cikin halin ni'yasu. Wallahi tallahi abun ba kyau, ba dadin gani ba walwala, ba zumunci ba komai yunwa kai wala wahala ya Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adun gargajiya a jihar Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya mun bayani kan matsayar gwamnati. Abin da na yi sani shine albashi ne kan na watan biyu ba a biya ba dalilin da ya sa ko ba a biya ba shine akwai yarjejeniya ne tsakanin gwamnati da kuma kungiyar kodago jihar nazarawa. idan wata ta tsare kuɗin da yake kasarin bai isa biyan albashi ba to an yadda a yi hakuri a yi jira wata mai zuwa abin da ya sauko sai haɗa gaba da biya albashi wannan yarjejeniya da ke tsakanin mu da su To kana magana watan biyu gashi na har ana wajen watan kusan watan biyar kenan. Abin da yake kasa ake kokarin za a biyan albashi na watan biyu. A hira ta da shi a lokutan baya gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana mun matsalolin da ya sa ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ba sa samun albashi yadda ya kamata. Kuɗin da nake ba ma'aikatan jihar Nasarawa an ka kirga jihohi guda biyar ko shida wanda suka fi ba a ma'aikatansu kuɗi to nasarawa duk da rashin kuɗin da take da shi tana biyan ma'aikata fiye da jihohi ashirin a wannan ƙasa su ƙananan hukumomi su suka ma kansu illa wurin ɗiban ma'aikata ba adadi kowane ciyaman in ya zo kowane sole administrator ya zo gwanintarsa shine ya nuna irin yawan mutanen da ya ɗiba za ka samu wani lokal gamma mota guda ɗaya akwai direbobi takwas a maimakon direba ɗaya a wani wuri za ka samu makaranta inda akwai malamai aji kamar guda goma za ka tar da malamai sun kai talatin asibitoci inda aka samu ma'aikata na local government su zamanto kamar hamsin sai ka tarar sun kai ɗari biyu to ta yaya za su iya biyan wannan kuɗi. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria To, madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu wa ya san gobe ban da Allah. Wa ya a sani mu ganka, wanda dai ya sani mu shi. sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane, ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba ya san gobe ban da Allah. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe uku da kwata na asuba ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya, bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim na ma'aikatar kamfanin gwamnatin tarayya da ke yi wa asusun bankuna inshora. Ya yi mana bayani akan matsalar da kasar ke fuskanta wajen kwato kudadenta da aka sace aka kai su kasashen waje. Matsalar da ta ta'allaka ne akan kare tattalin arzikin kasashen da ke rike da kudaden. Yau za mu ci gaba da firar akan wani fanni da ya shafi kasuwanci da tattalin arzikin Najeriya. kusan komai da kasar ke amfani da shi sai an shigo da shi daga kasashen waje sayo kaya kuma daga kasashen waje sai da kudin kasashen wajen irin su dalar amurka an wayi gari an ga cewa ƙasar tana amfani da farashin dala daban-daban lamarin da ya sa wasu suke wa ƙasar zagon ƙasa suna azurtar da kansu ba tare da yin komi ba. Saboda haka, na yi wa Alhaji Ilyasu Ibrahim wannan tambayar. ya kake ganin irin wannan a ce farashi-farashi har guda uku ko hudu a yanayin cigaban tattalin arziki to uh, kamar yadda ake faɗa shi ne kuma yadda uh, ra'ayin uh, masu masanan tattalin arziki da yawa ya raja'a mm. uh, akwai matsala ba daidai ba ne a ce ana da barashi a ƙasa daban-daban yauwa to to a nawa ra'ayi eh. eh, wannan ra'ayi na ne a maganan gaskiya wannan farashi daban-daban daban shine da da kawo matsaloli da yawa a harkar kudaden kasar waje ya domin wasu sai su ɗau irin farashin na gwamnati su je su sami da za su saya sai kuma su kai biro da change kaga suna zaune gida ko sun ci riba yawwa abin da muke kira round tripping round tripping kenan yawwa sai ka samu da sauki a farashin gwamnati kuma maimakon ka aiwatar da abin da dalili because ba a bada kuɗin ƙasar waje hakanan kawai sai da dalili sai an ce za ka shigo da kaya ko za ka shigo da kaya ko za ka yi maganan asibiti ko za ka yi maganan kuɗin makaranta duk akwai dalilai ko, ta, ko zuwa taro ko zuwa da yake da muhimmanci yawa da muhimmanci duk an fitar da su a ka'ida so saboda haka in za a baka a wannan ka'idan kaga za a baka a yanda gwamnati ta ce a baka saboda dalilan da gwamnati ta yadda a sai da dala kenan mm. to amma maimakon ayi amfani da shi a wannan sai wasu su zaga ta bayan fage su zo su siyar ma da masu zaune a gefe su kuma su yi ƙarin da za su yi ƙari so ne ya dinga kawo mana wannan harfafan ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda kai bayanin ka babu dalan nan yawanci muna samun shi ne saboda man da muke fitarwa akwai kudaden da suke shigo ma ƙasa mm. daga cikin wayannan kudaden shine ake biyan kayan da aka siyo aka importing aka shigo da su da sauransu da abubuwa mm. to dan wani lokaci da muka samu matsaloli na ɗaya daga haƙan man mm-hmm. mun samu babban matsala aka zo haƙan man da muka ce za mu haƙa mu siyar ba mai na biyu saboda yan tsageren da eh, saboda matsalolin da aka samu daga shi eh, yawa su daga can yankin da ake samun manna eh. na biyu shi eh, eh, wannan kenan na biyu kuma ita kanta shi kanshi kudin mai din a kasuwan duniya mm. ya zo ya warwasan faɗi yadda ya faɗi din nan ya zama na cewa shi ma babban matsala kudin shiga shi ma ya ragu so kaga duka biyu nan ba ma haƙo yadda ya kamata mu haƙo man yadda eh, ƙungiyar eh, opec ta yadda mu haƙo mu eh. siyar nan kuma gashi kuɗin farashin ya faɗi warwas a kasuwar duniya so kaga kuɗaɗen da suka shigo ma ƙasa sai ya zama ya yi ƙaranci saboda haka ba ma iya biyan buƙatun ƙasan so dole sai ya zama na cewa babu yawa supply ɗin babu eh. so kuma demand masu neman masu bukata mm. sun yi yawa so kaga ko a economics dama duk inda demand and supply, suka zo aka samu ba equilibrium akwai matsala saboda kudaden uh, shi su masu nema sun fi abin da za a iya kawo da dole samu matsala yawa so kaga so dole shine aka samu wannan but alhamdulillahi yanzu abubuwa sun fara kyau a nigeria. Eh, farashi na ta komawa ƙasa kuma muna ganin kyakkyawan yanayi don a yanzu a maganan da ake bana Najeriya na kwana biyu amma na gani yadda nake gani abin yana ta faduwa yana saukowa ƙasa har ana cewa ma wani lokaci ko baka je banki baka je eh, biro da za ka iya samun farashi ma da yana nema ya je ƙasa da na banki. Ta mako mako wannan makon da ya gabata an sa da dala 375. Eh, eh to dama ai ko da gwamnati ta fara mm. abin da ta ce kenan a siyar ma bankuna abin mm. da aka ce bankuna su siyar kenan eh. ɗari uku da saba'in da biyar masu bta basic travel allowance mm. bta da sauran abubuwa a wannan farashin suka ce to idan ka gwada da abin da da ake siyarwa 400 a wani abu Mm. yawwa mm. to a wasu kasuwannin ya kai ma ɗari biyar in ka duba yanzu daga eh, ɗari uku da saba'in da biyar akwai alamun cewa an fara samun sassauci kuma menene babban da ya sa aka samu sassaucin nan ba wani abun nan ba ne ta yi yawa yanzu ana ta kawo ta dama saboda babu sai ya sa mutane kaɗan wanda suke da ita suka dinga amfani da wannan dama suna ƙara mata kuɗi. Hmm. To, in ka duba wani zubin nakan tunanin cewa shi babban bankin Najeriya eh. da gwamnati eh. kamar akwai saɓanin ra'ayi tsakaninsu. To, ni a nawa gani ba zan ce saɓanin ra'ayi ba, saboda yadda gwamnati take aiki akwai wasu abubuwan da suna ɓoye. menene suna ɓoye shine ba duka wanda baya ciki ba zai fahimci abin da ya faru to sai ka dinga ganin kaman saɓanin ra'ayi ne amma ni a nawa ganin ba saɓanin ra'ayi ba ne ana so a daidaita al'amura eh, musamman a kan farashin dala eh. kamar akwai ba na ganin wani zubin suna daidaita juna tsakaninsu da gwamnati da ita bankin tarayya ta ce wannan gwamnati ta ce wannan ai wato wannan ko da ya faru na dan wani lokaci ina ganin su da baka ne amma dai daga baya ina ganin cewa an zo an daidaita al'amari babu wani sabani saboda abin da ni nake gani shine maganan farashin dala abu ne mai matukar wahala a irin ƙasa kamar Najeriya so saboda haka sai an sai an tattauna da dama kafin a zo a tabbatar da abin da ake yadda ake cewa a bai dala ta yi eh, determining din eh, samar kanta matsayi kanta matsayi da sauransu eh. ban sani ba ko a kasashen duniya da suka ci gaba ba a barin kudin ƙasa hakanan kawai da wani international money a ce ya yi determining kanshi akwai wasu abubuwa da ake a bayan fage ina ganin da gwamnati da babban bankin Najeriya mm. kansu da a wannan al'amari. Mm. mutane ne ba su fahimta. Ina ne ya ita babban banki take samun kuɗin da ke zuba kasuwar farashi fatuwar dala yanzu nan. Shi ne ai da dainawa ta yi. Ai bayanin da ne maka abin da ya sa ba ta da shi. Ni na jin ko kamar da gangan dai. A ba da gangar ba abin da ya sa ya zama ba da gangar ba ai na mm. maka bayani daga baya babu ne. aina na bada maka dalilai biyu kwarara wanda yake sa supply ya ragu saboda idan ka duba cewa ba a haƙo man nan yadda ya kamata sannan kuɗin mai ya zama ya yi ƙasa a kasuwar duniya kuma su ne ainihin mahimman sos ɗin da muke samu ita wannan dala to kuma akwai abin da ake cewa ah, balance of payment wato tsakanin ƙasa da ƙasa yawa ba za ka iya kashe abin da ya wuce wani abin da baka da shi ba akwai wani mataki so saboda haka a wannan lokacin hmm. ah, babban banki ba ta da ƙarfin fito da wannan kuɗi don babu because in ka duba cewa foreign reserve din namu hmm. ya faɗi warwas ya kai ga wani level din da ba mu da yadda za mu iya dinga fito da wannan kuɗin su yasa har aka koma aka fito da wasu abubuwa da aka ce ba dole ba ne ba za a sake ba su kuɗi ba don a shigo da su saboda duk ana so a nemi yadda za a yi a samu rangwame a tara wannan dala ɗin a yi muhimman abubuwa da ya kamata wato duk dalar za ta fita daga ƙasa yanzu eh. sai idan kuma za ta jawo wasu dalolin su shigo muhimman abubuwa abin da ake so shi yasa mm. wurin items arba'in da wani abu aka sa su on the list aka ce in dai wa'annan ne sai dai ka je ka nemi naka uh, foreign exchange din a wani wuri amma dai gwamnati ba ta da kuɗin da za ta baka ka siyo wa'annan abubuwan saboda an duba mm. ba mahimmancinsu a wannan hali da muka samu kanmu za a iya ɗan jinkirtawa har a ga yadda uh, tattalin arzikin ƙasa to idan ka duba Eh, to mu dai babban mu wanda kowa ya sani hmm. kuma zan faɗe shi so uku shine corruption corruption corruption shine wannan babban matsalan kaga kaman a america yanzu eh, almundahana da cin hanci eh, wasu masu sukan ce sata ne gaba daya ba ma su tsaya su eh, sata rana tsaka yawa da rana tsaka kawai ai sata saboda wasu abubuwa da muka ga sun faru a ƙasa ai wannan eh, sata ne da rana tsaka to alhaji ilyasu na gode jama'a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu alhaji ilyasu ibrahim da solomon abu tare da chubahiro diodine da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Malam Salihu sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Ina son amfani da wannan dama ta kira ga sarakunan Najeriya da mallaman Najeriya da kuma limamai ina kira ga na Allah su tsoron Allah da da hita a haka siyasa a gaskiya a shiga siyasa suke yi yana zubar da mutuncin su kuma ya zubar da mutuncin al'ummar su ya zubar da mutuncin addinin ina kira ga su don Allah su ga haka siyasa idan sa su kan su a cikin haka siyasa saboda muka duba abin da yawa kana a jiha Kano ga sarki sanisi abin jin ciwo ne abin jin haushi ne domin ba komai bane ile saka kan sana da yi a cikin siyasa da fatan Allah taimake mu da tuna shirya baki daya na gode gina yana Amerika suna na Abu Bashir Juna Musa Garbawa daga jihar Sokoto taron Najeriya To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nukiliya wanda zai zama na shida kenan. Rahotannin kafafen yada labaran Turkiya na cewa an harbe wani ɗan Iran mai shahararren gidan talabijin na harshen Farsi a birnin Istanbul tare da wani mutum. jiya lahadi fadar shugaban amurka ta white house ta kare gayyatar da ta yi ma shugaban philippines zuwa birnin washington tana mai cewa buƙatar ƙara jaddada haɗin kai da yankin asiya wajen fuskantar barazanar matakin soji daga koriya ta arewa da na ƙaruwa ta zarce duk wata damuwa game da mummunan matakin da shugaba eh, rodrigo Rutete ke daukawa kan masu safarar muggan kwayoyi jiya lahadi sojojin faransa sun ce sun kashe mayakan sa kai wajen ashirin a kasar mali daura da kan iyakar kasar burkina faso To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirin baki daya sai kuma can da la'asar ku ji abokan mu da wasu shirye-shirye cike har da ilimi garkuwa dan adam na Yusufu Harande. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da Malam Sidi da kuma Charles Hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.